الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الإنسات يوم الجمعة والإمام يخطب قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قلت لصاحبك أمسك والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد درس من أربعين دبير أشكم موطا إمام مالك بن أنس رحمه الله يو عشرين دترق وتن صفر hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1429 wanda ya dace da bakwai ga watan uku a shekara ta 2008 ta miladiya za mu tashi babi na 61 shine babu ma ja a fil insati yawmal juma'a wal imamu yakhutub babin abin da ya zo na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ayyukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai na wato sauraro kawaici ranar juma'a ya wal imamu ya alhali liman yana hudu ba wato yaushe ne yake wajaba ko kuma yaushe ne ake umartar aka shar'anta yin tsit da kawaici a ranar juma'a daga fitar liman ne daga fitowar liman da shigo masallaci ko kuwa daga farawarsa ga hudu ba to wannan hadithin wannan babin abin da ya zo shine imam malik zai kawo mana ya kawo hadisin sana hadisi na farko ya ce haddathani yahya an malikin an abi zinad an al-a'raj an abi huraira ah, al الأعرج an abi هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إمام مالك يرويته وانا حديث دقا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني عن الأعرج دقا مال موسى الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج كم مشهورا صحابا أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه دقا أبو هريرة ألا يددشي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شاما زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي إذا قلت لصاحبك إذا كتي ما أبوكنك wato ma'ana wanda kuke zaune tare da shi wanda kake kusa da shi sawa'un kun zo masallaci tare ko ku a masallacin kuka hadu an sai in kace masa yi kawai wal imamu yakhutub alhali liman yana yin huduba yawmal jumu'a a ranar jumu'a faqad laghawta to ka yi lagau ka yi lagau za mu gama anan lagau mai cike nufi wannan hadisin abin da yake koyarwa shine cewa abubuwan da suka zo na falalar juma'a da yafe zunubai da za a yi ma mutum tun daga wannan juma'a har wata juma'a ta karin kwana uku ba wai mutlakan ga duk wanda yake juma'a ba ne an kayyade shi da sharuɗa daga cikin sharuɗan shine kusantar liman da sauraron huɗuba da rashin hira da surutu da rashin wato wasa yayin da ake huɗuba. to sai mutum ya cika waɗannan sharuɗai ne zai zamanto ya samu juma'a to nan ya yi magana akan al-insat al-insat abinda ake nufi shine kawaici al-istima' sauraro wato kamar da kunnen ya saurara al-insat ko a gaba yake shine kai kawai ba ka wani abu wanda yake ba sauraron ba kamar yadda ake faɗa a fada ni kawai wanda yake zuwa fada ya sani ya san da fada suke ba ai kawai to shine ma'ana wato wannan ainihin ma'anarsa kenan ai kawai wato nutsu babu wani babu wani ko motsi babu ba ce kamar katako ma nura mu zama mutum mutum baya motsi ai wannan ya saba ɗabi'a wato ma'ana dai kar kai wani abu wanda yake na wasa wanda yake zai kore nutsuwa ta sauraro wato kurusu. nutsu wannan hadithin abu hurairah ya ruwaito shi shahararren hadithi ne daga abu sa almajiransa sa da suka ruwaito bayan al'araj akwai sa'id ibn musayyib a cikin muwatta dan abu mus'ab az-zuhri riwayar malik daga ibn shihab daga sa'id ibn musayyab ta wannan hadithin ta wanda yake ita imam malik ya ita imam bukhari ya fara ruwaitowa sannan ya biyar da wannan riwaya ta imam malik haka dalika akwai abdullahi ibn ibrahim ibn qarib shi ma ya ruwaito wannan hadithin daga abu huraira dukkaninsu daga cikin tabi'ai ne mashhurai daga cikin tabi'an madina wannan hadisin ya kunshi a wato hukunce-hukunce masu muhimmanci dangane da sha'anin sallar juma'a na farko dai wannan hadithin ya nuna wajabcin wato ai kawai yayin da ake yayin da ake yin hudu ba rashin magana yayin da ake yin hudu ba me hukuncin to idan mutum ya magana fa me hukuncin magana din haramun ne ko makruhi ne haramun ne ko makruhi ne jamahirin malamai wanda yake shine matabar imam abu hanifa da imam malik da riwayar mashhuriyar riwaya daga imam ahmad da kuma kauli a matabar imam shafi'i da maganganun sauran malamai irin su auza'i da sufyan sauri shine cewa yin magana yayin da liman yake hudu ba ta juma'a haramun ne duk wani abu da zai ba sauraro ba in mutum yana magana yayin da liman yake hudu ba ya aikata haramun dalili kuwa shine a jamahirin salaf akan wannan dalili kuwa shine wannan hadithin domin an nuna cewa wanda ya haka ya yi lagu kuma lagu abu ne wanda aka yi umarnin muminai su nisance shi an hum anil lagwi mu'ridu abu da ake nufi da allahu shine alkalamul batilul muhdar zance wanda yake na karya wanda yake yasashen zance ba shi da wata fa'ida ba shi da wani amfani shi yasa daga nan ne aka ce ake ce laghul yami rantsuwa ya sassan rantsuwa ya sassan rantsuwa abin da ake nufi rantsuwar da bata kulluwa fadarta da rashin fadarta duk ɗaya ne to haka lago yake ba shi da wata fa'ida lafi duniya wala fi din daga nan ne ma Allah mada a ai Allah madaukakin sarki yake cewa la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima yan aljanna ba sa jin lagu ba sa jin laifi ba sa jin batsa ba sa jin zance wanda yake ba shi da wani amfani ba sa jin waka kaga shi yasa a cikin aljanna an ce za a sha giya za a yi shagali a aljanna amma ba a ce za a sha giya ba a ce za a ji waka ba da waka ba ta da wani amfani amma za a yi tasbihi za a yi tasbihi a aljanna saboda yan aljannan aka ba su nimar aljanna ba a ba su tasbihi ba ai an cuce su saboda gaɗin tasbihi ga wanda Allah maɗaukakin sarki ba su sanin Allah wanda Allah ya ba su sanin Allah tasbihi a wajen su yafi abinci daɗi to a ce yan aljanna suna cikin nima ba sa tasbihi da zai yi to amma ba sa jin ba sa jin waka ba sa jin lago duk da yake waka tana daga cikin jin daɗin duniya ko masu jin daɗin duniya suna ganin jin daɗin duniya bai cika ba in babu waka jin daɗin duniya ba zai cika ba sai da waka to waka tana daga cikin allago Ya sashen magana bal a wani lokaci ma tana zamantowa sama da lago din to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cewarsa idan ka ce ma dan uwanka ya shiru ranar juma'a hmm, ka yi lago wannan ya kaga in ka ce ma dan uwanka ya shiru me kai masa ba nasiha kai masa ba ba nahyu anil munkar bane hana munkari ne ko ta ji shara su mutu ana hudu ba sai ta ce kai yi shiru gaga ai wa'azi kai to an ce wa'azin da kai yi lago to ballantana kuma in kai wata magana wanda ba ta wa'azi ba wannan tambihi ne a bil adna bil a'la li yunabbi ala dukhul al adna fihi daruratan ya nuna eh eh dan ayatu ji goro ba <laughs> wato in an ce wa'azi ma ya haramta to balantana kuma wata magana wadda ba ta wa'azi ba waɗansu malamai suka ce makruhi ne kawai ba haramun bane wanda an rawaito daga imam shine maganar imam shafi'i fil jadid wa riwaya an imam ahmad ba wannan kaulin ba shi da karfi wannan kaulin ba shi da karfi saboda ganin girman a da yanda sahabbai suka dauki yin magana yayin da ake hudu ba an rawaito daga abdullahi ibn umar bakar ibn abdullahi muzani shine ya zo ya ce masa ranar juma'a ya zo ya samu wani ya ne masa bayanin wani abu na ilimi da suka zo sallah masallaci sai wannan mutum ne yake ta ƙara maimaita masa wannan abin da ya masa bayanin da ya masa yake cewa kayi mun bayanin kaza kayi mun bayanin kaza sai ce uskut yi shiru to da aka yi da sallah sai ya je ma abdullahi ibn umar wannan ya ce amma anta fala juma'a talak kai da kace kai shiru to ka da juma'a amma sahibuka fa himar abokinka ko ka kuwa shi wannan jaki ne shi wannan jaki ne domin akwai hadith ko da yake da'if ne cewa misalin mutumin da yake magana yayin da liman yake hudu ba ranar juma'a kamar salul himari hamilu asfara hadith ne da'if ne amma tashbihin sahihin tashbihi domin ya zo wajen da zai amfana amma kuma bai amfana ba tunda ya yi shiru shi zai samu ladan juma'a saboda haka kaga ya zo juma'a an dora masa nauyin juma'ar amma wujuduhu wa adamu sawa da ma ya zama sa a gida ni ba zai samu ladan juma'a din ba wannan shine takmilar hadithin takmilar hadithin a kamar yadda wadan ya zo a waɗansu riwayoyi na wannan riwayoyi ba na hadisin Abu Hurairah ba daga ciki akwai hadisin Ali ibn Abi Talib cewa man dana min al-imani falaga wa lam yastami' wa lam yunsib kana lahu kiflun min al-wizr a wanda ya zo ya kusanci liman sannan bai saurari hudu ba ba a yayi lagu bai saurari hudu ba ba bai yi kawai ba to yana da wato yana da yanki babba na laifi akan zuwan da yi yace kuma ba shi da juma'a ba shi da juma'a ma'ana ba shi da ladan juma'a ma'ana amma wannan bil ijma ba ana nufin cewa juma'a ta ta ba ana nufin cewa sai ya koma gida ya sake sallar azhar ba a sallar ta tayi amma ba shi da ladan juma'a ladan wanda ya zo juma'a ba shi da shi amma dai ba za a ce ya sake sallar ba to wannan ya nuna wato muhimmancin sauraron huduba kuma dalilin da ya sa ya zamanto cewa sauraron huduba ya zamanto wajibi magana ya zamanto haramun shine ita kanta hudubar wajiba ce yin huduba ranar juma'a din bil ijma wajibi ne in ranar juma'a mutane suka in aka zo aka samu aka aka zo aka aka haɗu aka yi raka biyu ba a yi huduba ba babu sallah wajibi ne sake wannan sallah yin huduba wajibi ne to ita kuma huduba tana tara mai bayani da mai sauraro ko ba ka ba to idan da za a ce mutum ya zo ya ta bayani ko kuma ku ta abin da kuka ga dama kowa ya ta maganar da yake so ina amfanin hudubar ba ta da ma'ana saboda duk wannan ne ya sanya jamahirin malamai suka tafi akan cewa sauraron hudu ba wajibi ne magana yadda ake hudu ba haramun ne abdullahi ibn mas'ud yana cewa idan da na ga in na ga wanda yake magana yadda ake hudu ba maganin wanda yake magana yadda ake hudu ba shine a yi masa duka a kansa da sanda to kaga ba a yin ukuba sai akan abin da yake haramu kamar yadda zamu zo mu gani a hadisin ibnu umar a cikin karkashin wannan babin in ya ga mutane suna yin magana yakan jefe su da tsakuwa to idan mutum yana zama tare da uwansa ana hudu ba yana magana watakila bai sani ba ya za ka yi masa hmm? bil ishara sai kai masa bil ishara kai ce ya shuru eh? a jefe shi da tsakuwa eh amma alqama yi inkarin wannan amma babu komai ibnu ibnu umar ibnu umar ibnu umar imam sai ka dauki tsakuwa ka jefe shi ko kuma kai masa ishara kan ya shiru hmm. duk da an rawaito daga imam malik yana inkarin ishara musamman akwai wanda suka rawaito wannan hadisin da ziyada muhammad ibn ajlan da ya rawaito wannan hadisin sai ce alayka bi nafsi alayka bi nafsi ka kanka wato kai abin nan ka ji da kanka ka kyale shi da yake yin surutun an gama sallah kai masa bayani kai ka ji da kanka amma wannan riwayar la'alla mudraja ce ta zo a cikin asalin hadis din ba ban yi dirasar ziyadar ba amma ibn ajlan shi shi ya ta da wannan riwayar sabanin riwayar malik da ibn uyayna da sauran manya-manyan almajiran abu zinat abdullahi ibn zakwan eh shine ai dama ayan ka yi ishara ishara muttafaqun alayhi musamman akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yin karfafa batun ishara hadisin Jabir ibn Abdullah cewa wata ran ana sallah sai wani a wani bakauye ya shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba ana ana hudu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba ranar juma'a an yi nasiya cewa hudu juma'a ce sai wani bakauye ya shigo yace ya rasulullah mata sa'a ya rasulullah yaushe sa'a alkiyama za ta tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce masa kuma ba sahabbai sai suka yi masa ishara ishuru ya sake faɗa sau sai sake faɗa suka ce masa suka yi masa ishara ya ishuru sau uku yana yi su ne masa ishara sai ana uku ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma a'adatta laha me ka tanadar masa'ar alkiyama me ka tanadar mata to ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu inkarin isharar da suka yi masa ba suka yi masa ishara yayi shiru fa asharu ilaihi aniskut suka yi masa ishara kai kawai kai shiru saboda haka kenan wannan kaga sunna taqririyya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da yin ishara wanda ke kuma mafi kyawu shine koyi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to amma tambayar malam Musa da yake cewa babu babu tsakuwa a cikin masallaci to da muci zaka jefe shi zaka zaka jefe shi koko da me in kai masa isharar ta wadatar ya masa ishara ta wadatar to wannan hukuncin an ce idan idan kace wannan hukunci ya nuna cewa yaushe ne yake wajaba ai shiru yayin da ake eh, a ranar juma'a in liman ya fara hudu ba in liman ya fara hudu ba ba wai daga ya shigo masallacin ba ba wai daga ya shigo masallacin ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam shayi wal imamu khutub yayin da limin yake hudu ba saboda haka lokacin nan ne shiru take waje ba amma daga fitowar liman hawan sa minbari yayin da ake kiran sallah babu laifi kana maka kai maganar ka amma abin da yake yanke maganar liman yake yanke magana halaccin magana fara hudu ba kamar yadda zai zo a bayanin akar din sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kuma wannan hukunci na shiru yayin da ake hudu ba ko kuma tambaya zan yi ne a wannan ya kore insat ka kyana na kusa da shi ya masa aiki aka yi Hibik na kusa da kai ya masa in ku yana da nesa ɗin ba ka da tsakuwa kyale shi karkata shi ka je kai wani abu tunda wannan yana kore al insat a tambaya ta nan shi cewa abin nan wanda ke cikin masallaci da wanda yake wajen masallaci hukuncinsu ɗaya ko hukuncinsu daban duk hukuncinsu ɗaya to wanda yake ya riga ya zo masallaci da wanda yake yana hanya ya tuho ka to kai da abokinka amma an riga an fara hudu ba ba ku iso masallaci ba kuna ta hirar ku an fara hudu ba ba su ɗaya ba hmm? ba su ɗaya ba ma lura da komin fatul bari muhammad da komin eh, fatul bari wannan shine an waito daga Imam Ahmad ibn Hanbal cewa ba hukuncin su ɗaya ba cewa ba hukuncin su ɗaya ba tunda shi bai riga ya zo cikin sallah ba amma akwai riwaya wanda yake ta kwanta min yanzu nan na karanta ta a cikin Fathul Bari ta Ibn Rajab sa na tura a dauko min littafin ga mu al'umum ya fi karfi cewa wannan hukuncin ya haɗa kowa da kowa da na masallaci da na wajen masallaci da mai zama da mai tafiya duk idan dai yi yana hudu ba hmm, a yi shuru duk daga inda mutum yake eh har yan agaji har yan agaji ko da yan agaji ba ta juma'a ya ko eh a ba sallah ya suna sallah da mutane ba gadi suke ba a'a wannan hukunci wannan hukunci in an agaji sai ka ba su da juma'a sai dai inda ba sun zo ne dan su yi ma mutane hijima ba don su yi sallar juma'a ban an gama sai su sai su azhar sai su azhar eh kamar masu gyaran sau ba amma masu gyaran sau a zamanin sayyidina Usman suna juma'a su tare da sayyidina Usman hmm, a dama mana ai ba magana rashin magana wannan amni eh, rashin magana amni na musu gaban su mana ai cewa kai yana tabowa ba ya zo waje ya zauna ba wancan da aka ce yana tabowa cewa kai yana tabowa abin nufi da ƙarfin masallaci to in bai ƙaraso masallacin ba bi aula bai ƙaraso masallaci ba ba an ce shi kai magana ballantana riga ya zo masallaci eh ko ba haka ba ashe hadithin mamu ne ba wannan riwaya da ke cewa wannan hadithin idan kulta li sahibika ansid wal imamu yakhutub yawm al juma'a faqad lagauta wannan a a mutlaq ne in ka ce ma abokinka kai wanda aka yi maka khitabi da wannan mutlaq ne kowa ya shiga ciki na tsaye da na zaune da mai tafiya duk sun shiga ciki duk wanda ya ce mai tafiya bai shiga ciki ba to sai ya kawo dalili ya fitar da shi daga cikin wannan umurin magana annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake bukata ya kawo dalili saboda haka a sahika abin da ya kamata kenan idan mutum ya to juma'a inda ya ji an riga an fara hudu ba to ya shiru ya shiru har sai ya zo ahsan wanda yake jin hudu ba ne wannan shirudin wanda yake jin hudu ba ne ko kuwa sai wanda ko wanda baya ji shi ma haka ne hukuncinsa za mu dawo ga wannan matsalar shi ma kauli biyu ne na malamai bal kauli uku ma akwai wanda suka ce in kana jin hudu ba in kana jin hudu ba shine za ka yi kawai ba za ka yi magana ba waɗansu kuma suka ce idan kana idan baka ji to ya halatta ka rinka yin zikiri a boye a cikin zuciyarka ko karatun qur'ani waɗansu kuma suka ce in dai baka ji har magana ma ka iya idan an rawaito daga imamu ahmad ya ce idan baka jin liman yayin da ake hudu ba ka iya shan ruwa ma abinka to amma za mu dawo akan wajen asar din sayyidina usman wanda zai zo a bayan wannan bayan asar din da yake nan gaba to sai matsala sai qadiyar a me hukuncin yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam idan liman ya kira suna annabi sallallahu alaihi wasallam yana min bari tunda an ce kai shiru ba magana har salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ma ba za a yi ba ban da shi za a yi shi kam za a yi ƙaunar eh, wahidan <laughs> eh, wannan shine maganar shine shine rajihin magana da aka rawaito daga imam malik da imam ahmad ibn hanbal da imam ishaq ibn rahuya da allait ibn sa'ad saɓanin maganar imam abu hanifa da imam shafi imam abu hanifa da imam shafi suka ce ba zai yi ba shiru zai yi shiru zai yi da zai saka annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma shi ma imam malik da sauransu da suka ce za ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyarka suka ce kai a zuciyarka za ka yi ba ka yi don ka jawo hankalin jama'a ba sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci a'a ka yi a zuciyarka domin an ce wannan a salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a yin salati a gare shi yayin da aka ambace shi musamman ranar juma'a an akkada shi an karfafa yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a saboda haka in babu aula yayin da yake yi ka yi salati din a gare shi kamar yadda in a cikin sallah ne kamar yadda in a cikin sallah ne aka kira suna annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga imam malik da imam ahmad ibn hanbal cewa za ta yi salati a gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alaikum assalam hmm a ba da karfi ba da sauti da sauti kaɗan a saurara ba da karfi ba haka su malamai da suke fatuwa akan wannan haka suka ce idan aka yi salati ga annabi idan mutum ka ji an ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali alhali kana cikin sallah to kai salati a gare shi amma salatin naka ya zamanto ba da karfi ba a cikin zuciyarka kuma kar ka tsawaita wajen salatin kar ka tsawaita wajen salatin ma'ana ka bude salatin ibrahimiyya sai ka dire karshen sa kar yi wannan sun kamanta cewa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah kamar cewa aminu kamar yadda idan liman ya ce ya addu'a ana yana mimbari za ka yi amin wannan cewar ka amin bai kore shiru da aka yi umarni a yi a cikin sallah ba babu laifi ka yi to kuma to yaushe ake yaushe yaushe ake gama ake shiru yaushe halatta a yi magana bayan an yi yanzu an saka a cikin kurkukun liman yayin da yake hudu ba an kulle an sa bakinka a cikin kurkuku ko ba haka ba yaushe za yaushe za yaushe za yaushe za fitar da kai daga cikin fursuna na magana eh bayan ya gama hudu ba kafin yi sallah saboda haka tsakanin ƙara hudu ba da ta da sallah za ka iya yin magana in kai magana babu komai wannan shine kaulin jamahirin malamai hmm? wani lokaci malam yawanci na ga hukumar malamai kare da ma ta da a da sai da liman yana Allahumma ala Muhammad wa ala Muhammad kuma mu kuma suna amin amin din za su yi sun mai ta zama addu'a ba salatin yawanci ni dai inda na fahimta mutane ba salati suke ba amin suke cewa ala Muhammad wa ala Muhammad ana amin amma da su a lokacin salati za su yi ko kuma su amin din dai za su ci an suka suna annabi sallallahu alaihi wasallam salati za su ci masa ala Muhammad wa wa ala Muhammad wa alihi wa sallim wa sallallahu alaihi wa alihi wa abin da ake wato wajen salati ko yaushe yawanci mukan sha'afa salati annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata ko yaushe in za a yi ne a hada alayen sa ciki tunda ya ce wanda duk yake so ya awo da ma'auni cikakke in zai mana salati gare mu mu ahlul bait saboda hakan ana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamata ya hada da ahlul bait wannan a kar mutum ya damu da abin da yan shi'a suke yi dan su yan shi'a ne suke ganin cewa ma abin nan har ya to alamar su to kar mu kyale su ɗauki wannan alama ba alamar su bace alamar malaman hadith ne duk wanda ya ji kasar din Sheikh Nasiruddin Al-Albani ko ya zauna tare da shi zai lura cewa haka yake duk yadda Sheikh Nasir zai faɗi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya faɗa sai ya kuma a hankali yake salatin sa ba irin namu ba wani lokaci zaka sallallahu alaihi ba tsare ba a hankali sai ya akka da wannan salatin yake tabbatar da abin da su imamu ahmad suka faɗa cewa ahlul hadith su ne suka fi kowa salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane da suka fi kowa cancanta cancanta kusanci da ni su ne wanda suka fi kowa yin salati imam ahmad ya ce su ne ahlul hadith Don su ne kullum suke cikin salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma wanda suke ahlul hadith na ainihin na hakikan ba na muna ahlul hadith ba kaji ana ta faɗan sunan annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba a yi masa salati saboda har ya zamanto jiki to a shahid wato yayin da ake yin salati din akan hudu ba yayin da nima ya faɗi wannan aya sai a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan ya ci gaba kuma da addu'a babu laifi ma mu ce amin amma shi ma wajen cewa amin din ka su ɗaukaka murya su abin nan ka su ɗaukaka murya kamar yadda aka rito daga wajen malamai Eh, wajen wajen su malamai ba a yi wajen imam malik ya ce ko a yayin da liman ya zauna tsakanin hudu ba biyu shiru mutum ya kamata yi waɗansu kuma saboda sun yi kiyasi kan cewar tun da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa sa'ar da Allah yake karban addu'a ranar juma'a daga yayin da liman ya hau minbari har a idar da sallah saboda ka take amfani da wannan damar liman ya zauna tunda kuma lokacin ba hudu ba yake ba zai shiru ko musamman ai sai addu'a musamman cewar Allah madaukakin sarki ya ce ya ayu wa idza quriya alquranu fastami'u lahu wa ansitu idan aka karanta alƙur'ani ku saurare shi ku kawai to imam ahmad ya ce ijma'in malamai ya nuna cewa abinda ake nufi a nan wajen in an karanta alƙur'ani ma'ana a cikin sallah da hudu ba da a cikin sallah da hudu ba saboda haka haga a lokacin ba hudu ba ake ba dan haka babu laifi idan mutum yi addu'a a wannan yayin domin lokacin da ake kaunar ijaba addu'ar kowace iri ce ko da hausa ko da larabci ko da fulatanci ko da barbanci ko da yarbanci duk na'am قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنستنا فلم يتكلم منا أحد قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام آه، wannan afar ne daga sayyidina Umar aiki ne da aka rawaito na fi'ilin sayyidina Umar radiyallahu anhu al rashid imam malik ya wannan hadisin yace an ibni shihab an sa'laba bin abi malik al quradi wannan hadisin an rawaito daga ibni shihab daga sa'alaba ibnu abi malik al quradi sa'alaba ibn abi malik al quradi an yi sabani cewa ko sahabi ne ko ba sahabi ba wanda abin da yake rinjayar da cewa sahabi ne shine cewa yana daga cikin waɗanda ba a kashe su ba yayin da aka karkashe mutanen banu ba saboda cin amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi da suka yi to shi da aka kan cewa bai riga ya balaga ba bai yi gashi ba a gabansa ko a hammatarsa sai aka kyale shi to aka ji to wanda yake ya kai ga wannan ai ba mamaki ya zamanto ya ji hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sahabba ya kasance sahabi da haka ibnu hajar a cikin al-isaba yana ganin ya tafi akan cewa wannan sahabi ne to shi ya ba su labari fi zamani umar ya ba labari cewa su sun kasance a zamanin umar ibn al-khattab yusalluna yawmal juma'a suna yin sallah ranar juma'a wato sallan nawafil wato suna suna yawaita sallan nawafil wannan al'adar salaf ne musamman a madina kuma imam ahmad yana daga cikin wanda su ma suka yi riko da wannan al'ada suna raye da ya kasance idan ya zo juma'a in ya zauna kafin liman ya fito sai ya tana fila za ka ake so mutum ya tana fila wani ya daga cikin hujjar imam malik cewa lokacin zawal ranar juma'a ba lokacin da aka hana yin sallah ba saboda ya ga amal ahli madina a lokacin akan sai ɗaya daga cikin shaida akan amal ahli madina wannan hadisi cewa sun kasance a zamanin sayyidina umar suna ta yin sallan nafila kafin fitowar sayyidina umar hatta ya kharuja umar har sai sayyidina umar ya fito fa idza kharaja umar idan sayyidina umar ya fito wa jalasa ala al-minbar ya zauna akan minbari wanda wannan ya nuna kan cewa fi'ilin khulafa'ur rashidin ka fi'ilin kama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi in suka shigo masallaci ba sa yin tahiyatul masjid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya tahiyatul masjid haka zalika ba limamai ba sa tahiyatul masjid daga sun zo kan minbari suke hawa wannan ya daga cikin surorin da aka yi tafsisin amin da ya zo a kan wanda ya shigo masallaci idan idan dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka rak'atayn hatta yusalli rak'atayn in dai ku shigo masallaci kada ya zauna har sai yayi raka'a biyu an yi tafsirin sa da liman liman ranar juma'a shi ba sai yayi ba zai hau minbari ne saboda haka ne ma ake cewa dukkanin idan an ce mulki wannan wata matsala ce kan abin da mutar daga cikin ta a shahid dai cewa liman idan ya zo zai hau kan mimbari ne ba zai yi nafila tahiyatul masjid ba kawai zai hau mimbari ne wa azzana al mu'adhdhinun masu kiran sallah suka yi kiran sallah wato yayin da Umar ya hau kan yayin da ya hau kan mimbari ne lokacin da ne ake kiran sallah nan an ce al mu'adhdhinun masu kiran sallah suka yi kiran sallah kiran sallah kuma an san kiran sallah a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin sayyidina abubakar da zamanin sayyidina umar sau ɗaya ne ake yi sau ɗaya ake yi sai iqama sai da zamanin sayyidina usman ne ya zo sai ya ƙara wani kiran sallah a bakin kasuwa a azzaura domin mutane su shirya zuwa masallaci da ake aka aka shine wanda wanda hausa suke cewa kiran wanka amma da kiran abin nan kiran biyu ne kawai shine kiran sallah a zamanin sayyidina Umar kuma ana yin wannan kiran ne a waɗansu riwayoyi sun ce inda amama bayna yadai imam a gaban liman amma kamar riwayar ibn ishaq ta hadithin as-sa'id ibn yazid ta nuna cewar a bakin masallaci ake yi a bakin kofa kamar yadda Allah ya mana muwafaqa amma muna muna yin wannan sunna haka malam Musa yake kiran sallah a bakin kofa to haka haka yazo a hadisin ibn ishaq daga zuhuri daga asai ibn yazid kuma mai kiran sallah ɗaya ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan riwaya ta nuna cewa masu kiran sallah suna da yawa to ne ake nufi ana nufin kan cewa wannan yayi sannan wannan yayi sannan wannan ya zama to ba kiran sallah ɗaya ba a abin da ake nufi suna yin kiran sallar da sauti ɗaya kowa ya kama kowa ya kafa ya kama kwanarsa kama kiran sallah da murya ɗaya domin saboda mutane su samu su duk da wani mutum ɗaya ba zai yi da kowa da kowa na'am ita ce amsa kowar wancan lokacin ita ce lasfikar wancan lokacin wannan al'ada ta kasance hatta a harami hatta a harami ta kasance cewa ladane suna da mizana guda hudu madina da makka kowa zai hau kan a hasumayarsa ya kiran sallah amma kuma kiran sallan sai suke yin sa kowa da salansa mai kiran sallan malikiya eh, yana abin nan a gefen a bangon yamma mai kiran sallar hanafiya yana a bangon gabas mai kiran sallar shafi'iya a bangon kudu mai kiran sallar hanabila a bangon arewa a bangon aksi mai kiran sallar shafi'iya a bangon arewa mai kiran sallar hanabila a bangon kudu lokaci ɗaya duk za su kama kiran sallah amma kowa da irin nasu salam na malikiya su yi tarji'i sai allahu akbar allahu akbar sau biyu sannan sai ashhadu an la ilaha illa da sautin murya sannan su ɗauka murya su kamar da yadda yake ake kiran sallah a masallatan mu anan mafiya yawan masallatan mu banda yanzu da ya zamanto cewar aka rinjayar da a kiran sallah ta ahlu makka ta hadisin abi mahdura a ta yin kabbara guda hudu da rashin tarjiyi kafin tukuna hukumar saudiya ta zo ta hana wannan cewa a rike kiran mutum ɗaya ne kawai zai kiran sallah sau ɗaya kuma za a yi kamar yadda ake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kiran sallah asuba shine ake kiran sallah guda biyu ɗaya kafin fitowa alfijir ɗaya kuma bayan fitowa alfijir a zamanin sai na umar wannan hadisin ya nuna cewa kenan akwai masu kiran sallah da yawa jama'a ne suke yi al'amma a lokaci ɗaya a lokaci ɗaya yace to idan sai na umar ya zauna masu kiran sallah suka fara kiran sallah qala sa'alaba sa'alaba yace jalasna natahaddath sai mu zauna muna hira amma hira fa ba akan harkar duniya ba hira ta ilimi magana dai wanda yake za a yi ta yau da kullum wanda yake ba magana wanda yake ta ba fa idan sakata almu'azzinun idan masu kiran sallah suka yi shiru suka gama kiran sallar su wa qama umar yaqtub sayyidina umar ya miƙe ya fara huduba ansatna sai mu shiru ni kawai falam yatakallam minna ahad ba wanda cikin mu da ne magana wato wannan kenan kaga sunna ce al'ada ce tabbatatta a Madina wannan yana hikawar al'adar Madina ne a zamanin Sayyidina Umar wannan shine amal ahlul Madina amal din mutanen Madina akan haka suke qala ibn shihab sai ibn shihab yace fa khurujul fa fitowar liman shine yake yanke sallah wato daga liman ya fito sai a daina sallah wa kalamuhu yaqta'u kalam maganarsa yana ita take wato maganarsa ma'ana hudubarsa ita take yanke maganar kowa da kowa kowa sai ya shiru wannan ya nuna maganar ibnu shihab din ba wai yana magana ne ta ra'ayi ba ijtihadi ba amal ne da ya samu ana yi wanda wannan shine madogaran malikiya na cewar mutumin da ya zo masallaci bayan liman ya riga ya fito ya hau kan mimbari ko bai fara hudu ba ba ba zai yi tafiya kulmasi ba sai ya zauna tunda an ce khurujul imam ya ta'u sala fitowar liman shi yake tsayar da sallah ba za a yi sallah ba to su ba ai na ga maka hujjar su ka kyale wani abin da wannan hadisi su ma suna da jawabin su akan wannan hadisi wannan shine hujjar malikiya ba haka kawai suka faɗa ba ijtihadi suka yi sun ga amal ahalin madina to amma wannan amal din ba zai yi karfin rushe hadithin sallallahu alaihi wasallam da ya faru a zamaninsa ba hadithin abu sa'id al-khudri da abu huraira da jabir ibn abdullah na daga cikin riwayar akwai shigowar sulaikin al-ghatafani sulaik al-ghatafani ya shigo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba ranar juma'a sai ya zauna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a sallaita raka'atai ka yi sallah raka'a biyu sai ya ce la ya ce qum fa salli raka'atain wa tajawwaz ta shi ke sallah raka'a biyu ka takaita su shi ke sallah raka'a biyu ka takaita su yana kan minbari ya nuna masa to kuma ubarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ga mutum daya mani ne ga kowa ba za a ce wannan hususiyar sulaikin al-qatafani ba kamar yadda waɗansu malaman malikiya suke cewa ai abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai tashi yayi sallah saboda tashinsa da yayi sallah an ga irin wato bukatarsa yana matalauci ne aka ga halinsa na bukata don haka aka je aka ce bashi sadaka shine hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya tashi ya sallah to wannan ne yana bukatar tabbaci cikin riwaya sai a kawo ruwaya da ta faɗa haka idan ma kuma an sallama cewa wannan haka ne to hadisin jabir fa hadisin jabir cewa kamar yadda a cikin sahih muslim cewa annab sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa yi idza jaa ahadukumul jumaa idza dakhala ahadukumul masjid wal imam yakhutub falyusalli rak'atayn wal yatajawwaz fihima idan ɗayan ku ya shigo masallaci alhali liman yana yin yana yin hudu ba to ya sallaci raka'a biyu sannan ya takaita su kaga wannan umarni ne ga kowa da kowa to haka dai mazhabar malaman hadithi da wanda da kuma imamu shafi da imamu ahmad da su ishaq ibn rahuya wanda suka tafi akan cewa idan mutum ya zo masallaci liman yana hudu ba zai sallah a biyu ya fi karfi to amma idan mutum wannan idan mutum ya shiga masallaci ko shi ya dama aka ce a biyu ya tahiyatul masjid kama mutumin da ya zo harabar masallaci fa ko kuma mutumin da ya zo masallaci ya riga ya cika ya tsaya a bakin titin can shi ma zai rakatun eh na'am idan sau ya je saboda me saduwa da sau ne shiga masallaci hmm? wannan hukunci ya keɓanta ga masallaci ga shiga masallaci ne ba ga saduwa da sahu ba saboda ka idan mutum ya zo in cikin masallaci ne sai ya raka biyu ko ana hudu ba amma in wajen masallaci ne bai shiga masallaci ba zai amfani da amal halin madina kurojin imam yaqta'u sala dan ba zancin yayi tahiyatul masjid tunda ba masallacin ya shiga ba balanta na da masallaci na fila dai <laughs> ban ji ba hmm. eh inda ana hudu ba yin shiru wannan hukuncin hudu ba ne ba hukuncin tahiyatul masjid ba hukuncin tahiyatul masjid ta shiga mai shiga masallaci ne ba hukunci ne ga mai zuwa juma'a ba an fahimta shi ko hukuncin sauraron hudu ba ga wanda ya zo juma'a ne wanda ya zo juma'a ko ya shiga masallaci ko bai shiga masallaci ba ya zo juma'a ko ba haka ba hmm? amma yanzu wajen harabar masallaci ba ta da hukuncin cikin masallaci yanzu wanda yake da janaba sai ka ce ba zai shigo nan ba zai shigo wajen famfance ya ɗebi ruwa ba dan ya je wankan janaba sannan ya zo ya samu sallah eh zai yi ko ba zai yi ba ka gani amma dai ya shigo cikin nan masallacin eh a ya shigo ya zauna ko ya shigo ya sabu ɗan gefe a ɗan ce mazo waje ya wanka <laughs> kamar yadda zai a waje na'am a saboda haka wannan ya nuna cewar a abin nan hukuncin tahiyatul masjid ga wanda ya shiga masallaci ne ba ga wanda ya sadu da sau ba na'am yayi me yayi sallar Shi ne wannan ya saba koyarwar da aka ce a yi dangame da juma'a koyarwar da aka ce a yi dangame da juma'a ba a nafila in ba ta hiyatul masjid ba ga wanda ya shiga masallaci amma wanda shi bai riga ba masallaci ya shiga ba saboda haka babu ta hiyatul masjid a kansa Don haka bai kamata ya shigaltu da sallar nafila ba yayin da liman ya riga ya hau kan minbari ko bai fara hudu ba ba sai ya zauna wallahu ta'ala ala wannan ishtihadi ne إن كان حقا إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمنا ومن الشيطان آه نعم نعم قال حدثني عن مالك عن أبي النذر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطبته قل ما يدعو ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت مثل ما للمنصت السامع فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر وحدثني أم مالك إمام مالك يرويته وانا حديث شما أثرني لسيدنا عثمان بن عفان أمير المؤمنين آه إمام مالك يرويته عن أبي النبر دقى أبي النبر سالم آه maula salim ibn abi umayya kenan maula umar ibn ubaidillah ɗaya daga cikin malaman imam malik ɗaya daga cikin malaman imam malik daga cikin tabi'ai daga cikin tabi'ai wa huwa thiqatun thabt imam malik ya kasance yana sifanta shi da yawan ibada da kuma da kuma da daraja an malik ibn abi amir daga malik ibn abi amir kakan imam malik kenan tabi'i ne kakan imam malik shine baban anas din malik ibn abi amir al-asbuhi anna uthman ibn affan cewa uthman ibn affan khalifa amirul mu'minin ya daga cikin khulafa'ur rashidin kana yaqulu fi khutbatihi ya kasance yana faɗi a cikin hudubarsa qallama ya da'u zalika kadan ne yake kin faɗan wannan wato kusan duk hudubarsa sai ya faɗa idza khataba ƙalla ma yad'u dhalika idza khataba kaɗan ne yake barin yake wato barin faɗin wannan idan yayin da yake hudu ba sai ga abin da yake cewa idza qama al imamu yakhutubu yawm al idan liman ya idan liman ya miƙe yana yin hudu ba ranar juma'a fastami'u wa ansitu ku saurara ku saurara ku kawai fa innal munsiti alladhi la yasma domin mai kawaici wanda yayi shiru wanda yake baya ji min alhadhi yana da lada mislama lil musiti irin ladan wanda yake mai sauraro ji eh, mai sauraro mai ji fa idan qamati idan aka tsaye idan sallah fa adilu to ku daidaita sahu wa hadu bil ku daidaita ku daidaita kafadunku fa inna atidala sufuf domin miƙar da sau min tamamis sala yana daga cikin cika sallah Sun ثم لا يكبر سنة سيدنا عثمان يكسن جبايا ينكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف هسي ودن سمتاني سنزو wanda ya ba su aikin su daidaita sauran mutane fa yukhbirunahu su zo su gaya masa an qadistawat cewa sau ya daidaita fa yukabbir ya kabbara wato farko a cikin hudubarsa wannan jaya daga cikin juz'in hudubar sayyidina Uthman ya tunatar da mutane wajabcin jin hudu ba kuma ya nuna musu cewa mai sauraron da yake jin hudu ba ladansa tamkar ladan wanda yake sauraro ne baya ji duk Ladansu daya ma'ana kenan wanda ko da baya jin hudu ba me ya kamata yi ya shiru wanda ma baya jin hudu ba kamata yi ya shiru wannan shi wannan shi daya daga cikin hujjojin jimhurin malamai kenan cewa hatta wanda yake nesa da liman laspika ba ta kaiwa wajensa kamata yi ya shiru wannan shine maganar jamhurin malamai waɗansu malamai kuma suka ce a'a wanda baya ji zai iya shagalta da karatun alkur'ani da zikiri a cikin zuciyarsa an waito daga waɗansu daga cikin tabi'ai daga cikin su hadda a ata ibni abi rabah cewa idan mutum baya jin hudu ba zai iya yin tahlili da takbiri da tasbihi da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da karatun alqur'ani amma a cikin zuciyarsa wata ta'ifar kuma ta malamai wanda yake shine ikhtiyarin alqadi abu ya'la daga cikin malaman hanabila riwaya ce daga imam ahmad cewar idan dai mutum baya jin hudu ba in ma yayi magana babu laifi babu komai to amma wannan asar din na sayyidina usman yana rushe wannan magana cewa idan koda dai koda koda baka ji kai shiru domin za ka samu lada irin ladan wanda yake ci wanda ya nuna wato cewa shi sauraron hudu ba dinnan aikin ibada ne aiki ne na ibada ba kamar sauraron lacca ba ne in ka gana ma ka ji in ka gana ma kar ka ji ko ba haka ba lacca ko ta addini ce mutane suna zuwa lacca addini ana magana suna hirarsu to amma banda hudubar juma'a hudubar juma'a ita jinta ibada ne bautar Allah ne wajibi a ji ko baka ji kai shiru kuma akwai hikima a cikin wannan inda za a ce waɗanda suke nesa ba sa jin hudu ba za su yi magana kaga maganar su za ta sa waɗanda suke nesa da su suke jin hudubar za su rikice hudubar za su ji ko maganar su za su ji wacce za su ji to shi yasa aka ce kowa da kowa ya shiru ko da baya jin hudu ba ya shiru kuma ko da yana tohowa ne zuwa ga sallah ya shiru sannan abu na biyu da sayyidina Usman yake faɗa wa mutane bayan ya gaya musu wannan lada sai kuma ya umarce su da su daidaita sau sai ya umarce su da su daidaita sau ya ce musu idan kamati sala idan aka yi ikama fa'adilu su ku daidaita sauunku wa hazu bil manakib ku daidaita kafadu abin da ake nufi da daidaita kafada shine kada kafada wani yi gaba ta wani yi baya shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zuwa hadisan albara ibn azib yana sa hannunsa a kafadunsu ya tabbatar cewa duk kafada ta yi daidai sun yi sai shi da kansa yake bi sallallahu alaihi wasallam yake ya tabbatar sun yi saiti ka duba wannan kula da tsayi da sau saboda muhimmancin tsayi da sau kamar yadda abin nan Allah yake san masu tsayi da masu daidaita sau wajen yaki inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus haka Allah yake son mu'mini su daidaita sau su a wajen sallah zamanto kamar gini ne wato mai haɗewa da juna haka za su haɗe da juna haka ake so su ya ce musu fa inna atidalar sufufi min tamamis sala domin daidaita so yana daga cikin cika sallah wannan hadisin yana annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin anas sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis sala a wata riwayar fa inna atidalar sufuf min tamamis sala daidaita sau ko kuma miƙar da sau yana daga cikin cika sallah a wata riwayar min iqamatis sala yana daga cikin tsayi da sallah to sannan kuma baya yin kabbara bayan ma ya faɗa mutane akan mimbari daidai da sau in ya sauko kuma ba zai kabbara ba sai yan agajinsa na wannan zamani ku gani ba yanzu ne aka fara yan agaji ba turakar a ce yan agaji bida ne a ce ku a ce abin nan masu cewa masu cewa su ahalus sunna ne amma kuma ga sun yi bida ina aka samu a sunna cewa yan agaji to na usman ma ya yan agaji ya ba su aikin daidai da sau aikin daidaita sau idan suka gama daidaita sau sai su zo su gaya masa cewa sau ya yi daidai an daidaita to sannan sai a tsaye da sallah wannan sunna ce ba mai wannan sunna ce ba mai sai dai sai dai a faɗa a ce a daidaita sau a daidaita sau a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai ba amma a zamanin sayyidina Usman saboda yawaitar jama'a ya zama to ana saboda sanin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rene su ya hore ya tarbiyance su akan muhimmancin kula da tsaye da sau sai ga bukata ta kama a keɓance waɗansu mutane wanda za su je su rinka yi tunda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yake haka yake bin su sau bayan sau ya rinka shiga sau yana bin su yana daidaita su sannan ya zo sannan ya sallama to da aka yawa shine ake wakiltawa to da ya kamata mu yan agajin mu rayu da wannan sunna eh ai shine ai ya kamata mu a ga kuma malaman garin dama aiki dama abin da suke kenan ku to ya kamata ya kamata za a sa na'am ya masa wa'azi

eh liman shine yake cewa daidai da sau wannan kuma barin waje in dai aka samu kafa a cikin sau wajibi ne a cike ta wajibi ne a cike ta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa suddul fura a abin nan suddul furaj ku cika wato kafa da ke cikin sau in aka in ya to kan cewa sau akwai rara a ciki akwai rarar bigire bai to ka annahu bunyanun marsus ba mm. al marsus shine wanda aka hade shi da juna ya shiga cikin juna ar-ras shine hadewa juna abinda ake nufi kenan a zaman to guda daya na'am قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحسبهما عن اسمك وحدثني عن مالك إمام مالك يروي وانا حديث عن نافع daga nafi maula abdullahi ibn umar anna abdullahi ibn umar anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi ibn umar ra'a rajulaini yatahaddathan ya ga wadansu mutane mutane biyu mazaje biyu suna magana wal'imamu imam ya khutub alhali liman yana hudu ba yawmal jumu'a ranar jumu'a fa hasabahuma sai jefe da tsakuwa anis muta ku shiru wato wato tsakuwar ta ba su labari ma'anar jifan kenan wato tsakko da ce musu fi wannan ya nuna ya nuna halaccin aladabtar da waɗanda suke irin wannan da irin wannan aiki kamar yadda aka ruwaito daga abdullahi dan mas'ud shi kuma yake cewa wanda suke magana haƙƙin su shine a doki a musu duka aka da da wato sanduna duk da an samu wani daga cikin tabi'ai wa huwa alqama ibnu waqqas alqama ibnu qais an-nakhai yana inkarin jifa da tsakuwa amma wannan a filin abdullahi ibn umar ba a samu wanda ya masa inkari ba cikin sahabbai a madina a zamanin na'am نعم. قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعود نعم وحدثني عن مالك إمام مالك يرويته وانا حديث annahu balagahu cewa cewa wannan hadisin ya ya isa zuwa gare shi wato bai faɗi isnadin sa bai faɗi wanda ya gaya masa ba anna rajulan atasa yawmal jum'a cewa wani mutum yayi atishawa ranar juma'a wal imam yakhutub alhali liman yana hutuba fashammatahu insan sai wani mutum ya gaishe shi ya ce masa yarhamukallah ila janbihi yana gefansa ya ce masa yarhamukallah fasa'ala an zalika sa'id ibn al-musayyib sai mutumin ya tambayi sa'id ibn al-musayyib malamin madina a ɗaya daga cikin fuqaha sab'a malamin malaman imam malik kenan fanahahu an zalik sai sa'id ibn al ya hana shi Wakala ya ce masa la ta'ud karka saki ma'ana liman yana hudu ba ko atishawa ce ba za ka gaida wanda ya atishawa ba wannan shine ra'ayin malaman madina daga cikinsu hadda shi sa'id ibn al sabanin kaulin Umar ibn Zubair da yake cewa zaka ga eh, sabanin kaulin Imam eh, Ibn Shihab az daga cikin malaman Madina almajirin Sa'id ibn al da kitab babu laifi ka iya gaida wanda yayi atishawa amma Imam Malik ya tafi akan wannan kaulin na Sa'id ibn cewa idan kuna zaune a cikin masallaci liman yana hudu ba idan mutum yayi atishawa ko ya ce alhamdulillah to ba za a yi masa yarhamukallah ba sai a yi shiru a kyale shi waɗansu malamai sun ce ka ce masa yarhamukallah amma a asirce a hankali yadda ba za ka janyo hankalin mutane ba ba za ka ɗauki hankalinsu daga sauraron hudu ba ba amma wannan ba shine ikhtiyarin imam malik ba ikhtiyarin imam malik shine magana sa'id ibn musayyib kwatankwacin wato amsa kira a gaishe da mai atishawa shine amsa sallamar wanda ya sallama idan mutum bai san mutum ya ana ana hudu ba da ya shigo masallaci sai ce assalamu alaikum to ku kyale shi da sallamarsa kyale shi da sallamarsa domin kuna cikin wani wajibi ne kuna cikin wata farillar waɗansu sun ce to ai amsa sallama wajibi ne sauraron hudu ba ku sunna ce ce a sauraron hudu ba sunna ba ce sauraron hudu ba ita ma wajiba ce saboda haka ba za a bar wannan wajibin ba domin wani wajibi saboda haka da kiran da atisha da raddin atishawa da sallama da raddin sallama yayin da lima yake hudu ba duk ba a yi to sai dai idan a waje ne fa wanda yake in kana nesa ne nesa da liman baka jin hudu ba sai abokin zaman ka sai ya atishawa ya ce alhamdulillah to a nan wajen zaka iya ce masa yarhamukallah yawwa wanda suka ce ana iya zikiri a zuciya da ba a jin hudu ba za ka iya masa amma hadithin sayyidina Usman ya nuna kan cewar umuman ko kana nisa baka jin hudu ba ba za ka ce komai ba saboda haka ba za ka yi masa raddin sallama ba wanda yake wannan shine matabar Imam Malik sawa'un kana ji ko baka ji ba za ka yi masa raddin sallama ba za ka yi masa ba za ka gaishe ba za ka ce masa yarhamukallah ba in ya atishawa ranar da yayin da neman yake hudu ba ranar juma'a na'am a cikin sallah in babu aula ba ka ce masa a cikin sallah ba cikin sallah ba za ka ce masa yarhamukallah ba na'am yo ai addu'a ce kake ma wani fa'idan ta shine kai ma wani ya ji hmm? haƙƙin musulmi ne kai masa raddi to in ba ka yi masa raddi da ishara ba sabanin sallama sallama za ka yi masa raddin sallama da ishara cewa kana sallah sabanin gaisuwar sabanin yarhamukallah a cikin sallah ba za ka ba dan haka a cikin hudawa ba za ka yi ba ga alhamdulillah za ka faɗa ai ana magana tashmit ne ana maganar yarhamukallah shine tashmit tashmitul atis shine kace ma wanda ya atshawa yarhamukallah shine ba za ka faɗa ba amma cewa alhamdulillah wannan za ka faɗa ko a cikin sallah ko a cikin hutuba na'am qala hadathani an malik annahu sa'ala ibn shihab عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك وحدثني ne مالك Malik ya يرويته wannan يتي annahu سال ابن هشام cewa ya tambayi malaminsa Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri an al-kalam yawm al yayi akan wato hukuncin yin magana ranar juma'a idan nazala al-imam an al-minbar yayin da liman ya sauko daga kan minbari qabla an yukabbir tun kafin ya kabbara wato bayan ya gama hutuba kenan ya sauko daga kan minbari kafin ai kabbarar sallah zaka iya yin magana a lokacin ko ba zaka iya magana ba فقال ابن شهاب لا بأس بذلك باب لي في daga cikin abin da yake nunin wannan hadisin Uthman asar din Uthman cewa bayan an gama hudubar bayan ya sauko ba zai yi sallah ba zai tada kabbara ba sai an zo an ce masa istawat sufu sau sun da yi sau sun da yi ta kaga wannan ai magana ce ko saboda ka wannan nuna kan cewa kenan yin zance bayan an gama hudu ba kafin a tada sallah ya halatta saboda kamin babu aula ma mutum ya addu'a a wannan lokaci saboda lokaci ne wanda yake mai falala to ina ganin ina ganin sai mu tsaya a nan wajen a kafin mu amsa tambayoyi da akwai kusan akwai wani daga cikin bayan Allah Allah ya saka masa da alhairi na taba gaya muku ya ɗauki nauyin sa wannan karatu na muwatsa a cikin gidan rediyo kuma yau an yi wajen wata hudu kuma biyar kenan ana tashi a kuma eh, abin nan a yanda akwai mutane da dama wanda suke bibiyan karatun ta haka Allah ba ta samun zuwa wannan masallaci amma daidai gwargwado suna amfana da karatun da ake sawa ne a dama abin da sadaka da ta fi kyau shine sadaka da ta hidimta ilimi saboda sadaka ce jariya ko bayan ran mutum in ya sadaka akan wannan Allah zai isan masa da ladan to amma masu gudanar da wannan suna kukan yadda ake sanyawa yawanci kaset ɗin da ake kaiwa irin kasa ne da an tusa shi an tusa shi an tusa shi saboda haka ana magana wata magana tana fitowa saboda haka hatta kaset na kirki ba a da shi wanda za a ɗauki karatu kuma in aka sa karatun sai a cike shi da hudubar juma'a saboda haka shi kuma mai sa karatun idan ya sa ya kai ayar tambaya idan ya zo zai dora karatun akai in yi hudubar juma'a ce sai sake maimaita shi ne dama da kasa ɗin yake tafiya gida sai a ce maimaita karatun saboda bai sani ba to da haka ne muke kira da Allah da yan uwa wanda suke da ikon taimako a ana kokari ya zamanto cewa a samu rediyo da batira da kaset kaset wanda yake zai zamanto ana daukan karatun domin a rinka kai musu kasar wanda yake kyakkyawa wanda yake za a sanya wanda yake mutane za su amfana da shi a sifar da ya kamata sauraka wanda suke da ikon a ba da gudunmawa Allah sai su ba ma dan uwa malam Hamza a domin a samu akwai waɗanda suka yi kokari kan cewa suna so suna kokarin sayan rediyo din domin a yi wannan to amma kuma ba kawai sayan rediyo ne akwai abubuwa na yau da kullun shine kamar kaset din da abin nan da batira wanda maksudi shine ya zama tokan cewa karatukan da ake yi a nan masallacin an yi musu library an ake wanda daga baya za a iya sanya su a cd um, a al'ummar musulmi su amfana da waɗannan karatuka da ake don haka wanda allah ya ba shi iko sai ya kawo wannan gudunmawa domin ya zama tokan cewar an hidimta ma a ilimin sunar manzon allah sallallahu alaihi wasallam allah ya mana muwafaqa yawa to da Allah a dama akwai waɗansu daga cikin ɗalibai da na kallafa musu bibiyar wannan cewa su rinka bibiyan karatun da ake sawa in an yi tsallake su sana domin a je a gaya musu to kun tsallake daga waje kaza zuwa kaza don sake maimaita shi sanya shi a dama ba sa dama ai duk in suka ce maka minti talatin ma'ana za su sa karatu na minti ashirin da biyar ashirin da biyar suke sawa dama sai sun yi wannan sai sun yi wannan abin nan a wannan tafsir din wailul mutaffifin na'am bari wannan sai mun zo za mu zo ba ne ba ta dai ba hudubar juma'a ba ce amma ai an shi ba a ce ba ce fa kallaka ba amma ba mun amma dai ai shiru malamai sun yi a kan wannan matsala cewa mutum ya hudu ba sannan wani ya zo ya sallar juma'a a sahih kamar yadda wannan limamin haram Sheikh Su'ud الشرين ya yi littafi a أحكام الخطبة والخطيب khutbati akan hukuncin duk abin da ya zo akan huduba da mai yin hudubar littafi ne guda yi akan wannan ya tafi akan cewar fatuwar malamai ta nuna cewa babu laifi duk da yake akwai sabani amma ya rinjayar da cewa babu laifi wanda ya huduba a wanda ban ya zo ya sallah domin ba sharadi bane cewa wanda ya huduba lalle shine zai yi sallah babu abin da ya nuna haka sai dai abinda kawai sharaɗi yake shine cewa hudubar a sadar da ita da sallar juma'a amma ba cewa wanda ya hudubar kuma shine zai sallar juma'a wani zai iya zuwa ya huduba sannan wanda ban kuma ya zo ya sallar juma'a na ba su bi dalili eh ba wai in yayi sallah sallar bata inganta ba wannan ya to daga Imam Malik cewa wanda yake ba wai dan zina ba kuma ya ce wanda ba sai nasabar ba a san na sa ba abin da ya sa saboda shi matsayin sallah ta ita ginshiƙen addini kuma jagoranci a cikinta jagoranci ne akan sha'ani na addini Dan haka duk wanda zai jibinci jagoranci akan sha'anin addini ya kamata ya zamanto kan cewa babu ta hanyar da za a soke shi ko a kaskantar da shi domin kaskantar da shi kamar kaskancin da matsayin sa ne shi kuma matsayin matsayi ne wanda yake addini ya ɗaukaka shi ta wannan nahiyar ne imam malik yake cewar kar ya zamanto wanda ba wanda yake majhulin nasab ya a jagorancin sallah ba wai ta babin cewa in yi sallah in yi mutane sallah sallah sallah kai ba na eh ai ka ga hadisin da makaranta wancan makon mun raja yadda cewa ma'ana man ightasala ghuslan janaba hmm. a wata riwayar man ightasala kama yaghtasilu lil janaba wanda yayi wanka kamar yadda yake wankan janaba saboda ka sifar wankan juma'a sifar wankan janaba ce ita ma za a yi masa alwala kafin a fara sannan a wanke dukkan jiki eto eh eh, abin nan sai kokari ya kyautata ah, ya kyautata haddasa ga alkur'ani ya kyautata karatunsa na lugar larabci ya sami kyakkyawan asasi ya samu ya tazawudi da ilimin mustalahul hadith irin a mutafan farko dinnan kamar su nusha ko min atyabil mina ya zamanto ya karanta su a wajen malami ya fahimce su sosai da abin da ke ciki na hukunce-hukuncen sannan wannan zai ba shi kyakkyawan asasi wanda zai iya ci gaba da neman ilimin hadisinsa Allah ya mana muwafaka baki daya kana daga hannu me tambayar ka wanda yake janaba wanda yake da janaba ba zai karanta alqur'ani ba domin hadithin sayyidina ali cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya kasance yana hana shi karatun alqur'ani yana hana shi yana tsare shi daga alqur'ani in ban da janaba saboda ka wanda yake da janaba ba zai karatun alkur'ani ba sai dai kawai ayoyin tsari kamar mutum ya karanta a falaki da nasi da kulhu Allahu ahad da ayatul kursi kafin ya bacci wannan zai iya amma tilawa kamar yanda yake yayi tilawar hizb dinsa ya da wurdinsa da yake na tilawa in yana da janaba ba zai yi ba har sai yayi wanka ya ya sababin wannan kone wahayi Allah ya sami ya rasu eh wannan babu laifi tunda ba ba ta da uwa ba za ta biya diyar ɗanta ba sai in ta kashe shi da gangan sai in ta yi masa kashin kisan gilla kamar ta kwantar da shi ta yanka shi ba za ta biya diyar ɗanta ba ah, kuma ma kuma da ba uwa ce ta sa wannan ruwan zafi ba ah, ba za a biya diya ba jininsa ya zamanto hatsari ya zamanto hadar Eh, ransa ya tafi a haka akan cewa wannan hatsari ne ya faru tunda ba sabbabawa akai ba sabanin kamar a ce mutum a hanyar mutane yazo ya haka rami hmm? in mutum a hanyar da mutane suke bi yaje ya haka rijiya ko ya haka rami hmm? ko ya yayi ginin da zai iya fadowa kan mutane ba tare da ya dauki matakai da suka janjanta ba to wannan idan wani ya mutu sai ya biya diya tunda shine shine ya zamanto musabbabi amma wannan ba ita ce ta zamanto musabbaba ba tunda dama an san cewa ga inda ake yin ah, ga inda ake dafa ruwan zafi din kamar a kitchen ne ko a waje wanda yake ake dafawa amma in ta yi abu na ganganci ta sanya shi ta zamanto wannan abin ita ta sabbaba da har ya zamanto kan cewa ya je ya kai shi zuwa ga taba shi har ya halaka to wannan to wannan in ba uwa bace sai ta biya diya na'am na'am eh a ba za ka biya diya ba ai tunda wannan ba kai ne sababi ba ba kai ne sababi ba ɗiban ruwan ɗibansa da ruwan da yake daga cikin rijiyar shi ne sababi amma aikensa ga je da yabo maka ai ba shi ne sababin ya fada rijiya ba ba shi ne sababin ya fada rijiya ba na na'am sallar magriba da su bayi wannan babu khilaf a ciki zai bi su hatta sallar la'asar din ma in ba za a tunda ba za a kaddamar da shi ba ya bi su sallah shine fi bisa ya sallar kasarunsa shi shi kadai domin ya salla tare da jama'an musulmi saboda umumin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam salatul rajul salatul rajul fil jama'a tabdulu ala salatihi fi dukanihi aw fi baitihi 25 daraja sallar mutum a cikin jama'a tana fin sallarsa a cikin gidansa ko a cikin kantinsa a wato daraja 25 na'am ma malam Thank you. ai ba ta ce sababi ba ba ta kafara ba ba ita ce sababi ba a surar da mutum ya yi sababi shine za a ce ya biya diya in an yafe masa to sai ya kafara duk inda ba a bice mutum ya biya diya ba ba zai kafara azumi ba na akwai wanda suke faɗan haka cewa ita mutumin da ya yi niyyar alwalar sallar jana'iza ko ya yi niyyar alwalar don karatun alkur'ani ba zai sallar farilla da ita ba amma wani yana daga cikin wato ta'aƙibi wato abin nan a sarƙaƙiya ta ba biyar ba domin idan mutum ya yi alwala zai sallar jana'iza ma'ana ya yi alwalan ne kan ta halatta masa ya yi abin da da ba a halatta masa yi ba shi ne yin sallah sawa'un sallar jana'iza ɗin farilla ce ko ba farilla ba ce a kansa tunda an san sallar jana'iza farko kifaya ne to amma yin sallah ɗin ai sharaɗinta shine ya zama tuna da alwala to tun da ya yi abin da ya halatta masa alwala ba abin da zai hana shi kan ya sallar jana'iza amma akwai daga cikin malamai manyan malamai ma hatta muktasar ya ishara ga wannan to shi yasa ne ma ah, malamin mu Sheikh Muhammadu Muktar Allah ya yake cewar mutum idan zai alwala ya yi alwala da niyyar istibahatu sala ya halatta ma kansa yin sallah ko kuma da niyyar raf'ul hadath tsarkake kansa yin tsarki to in yi da wannan niyyar hatta waɗanda suke da wannan tafri'i din ba za su bata sallah ba za su ce sai wannan alwala ta ba zai sallar farilla da ita ba wallahu ta'ala a'lam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن أعطيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين